wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin muna 25 ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 18 ga watan ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan darasi ko ce a wannan makaranta ta ramadana da ke gudana duk shekara in an uwa ba su manta ba muna cikin suratul arab a jiya mun tsaya kan aya ta 162 a yau za mu ɗora kan aya ta 163 mai allah ya ce أعوذ بسم الله الرحمن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البهر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم هيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ۖ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نعم الله ملوك كيتشي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر كتم كتنبيسو معنا يهودا ونزامننك صلى الله عليه وآله وسلم كتنبيسو dangane da labarin alƙaryar nan wacce take gefen gaɓar teku eh hadiratul bahri wacce take gefen gabar teku ka tambaye su izi ya'iduna izi fi sabti lokacin da suke ƙetare iyaka wajen yin su a ranar asabar izi tatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an lokacin kifayensu suke zuwan masu a fili ranar asabar ɗin da aka hana su yin su wa yau la yasbituna la ta'tihim ranar da kuma ba asabar ɗin ba ba sa zuwa masu kazalika na buluhun bima kanu yafsukun haka nan muke jarabta su da abin da suka kasance suna yi na fasikanci sai a jarabce su da wani abu da za a ƙara jarabta su to ibn kasir yake cewa ci gaban ƙarin bayani ne ayacin da ta zo cikin surat bakara walaqad alimtumul na atadaw kun fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in waccan aya mun karanta ta da sharhin ta lokacin da muka zo cikin suratul baqara aya ta 65 eh wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti hakika a cikin ku kun san wanda kuka ketare iyaka rana asabar kuka je kuka yi su kuma bayan ku yahudi an hana ku aiki rana asabar eh Allah ya ce faƙulna lahum kunu ƙiradatan khasi'in da suka ƙetare iyaka muka ce da su ku kasance birai ƙasƙantattu to ibn kasir ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam su yahudawa a cikin littafansu an faɗi siffofin manzo sallallahu alaihi wasallam da inda zai zauna da inda zai hijira da duk siffofi gashi na ma su ɓoye su ƙi faɗi shi ne manzo sai a gutsuro wata kissa ta su wani abu da ya faru can zamanin su can zamanin iyayen waɗanda suke tare da manzo kenan sai a kasanta mashi don a nuna masu ya fasan duk abin da ke cikin malittafin daga ciki wannan ƙisar kenan kun gane da kyau was'aluhum ka tambaye su su yahuda ka an alƙaryati lati kanar hadiratul bahari game da alƙaryan nan da take gefen wato gaɓar teku aila kenan malaman tarihi suka ce wacce take wato a yanzu ana kiran wurin da cewa albaharul ahmar wata ƙaufi shimalihi albaharul ahmar wanda shi yake ce da si kenan da turanci to a gefen gabar ita aila take eh baharul kulzum kenan to a wannan ka gaya musu ga wani abu da ya faru ga can iyayensu ka ba su labari wato idh ya aduna fi sabti lokacin da suka ƙetare iyaka dangane da asabar yahudawa an haramta masu aiki ranar asabar sauran ranaku su yi amma ban da asabar to su sai suka zo suna yi sai Allah ya jarabce su iz tatihim hitanuhum yawma sabtihim ranar da kifaye suke zuwan masu ranar da aka hana su su ranar asabar kinan shura'an filin Allah ga suka maka kama da hannu sai su taho kan ruwa suna yawo zuwa gaba kuma ga shan ce to fakar su taba haramun haka hmm. jarrabawa kenan ko kasan duk abin da za a jarrabta ka shine abin da ake so a ga imaninka sai a haramta maka abin kuma sai a ya zama gashi na available kamar yanzu yadda mata zamanin nan aka ce ka rintsa ganinka su masu su rintsana su haka aka ce ko kaga kallon su kaka yi balle kai magana da su balle ka auka masu to sai zama ga sunan yau ko ina sun yawaita kuma suna yau tsirara kaga me ake so shi yasa nabi ya ce ma taraktu ba'adi fitnatan adarru ala rijali minan nisa man bar wasu ababai masu cutarwa ga maza ba ga al'ummata kamar mata mata suna cutar da maza sai mai karfin imani yau ne zai iya kame idon shi ya kame bakinsa ya kame kwarkwasa da matan mutane don gasu nan ko'ina nan shekara ashirin a bayan ka tafi makarantu sai ka ga a aji mata ba su fi kashi ɗaya bisa goma ba su ne ɗalibai saura duk maza ne amma yanzu matan sun fi maza yawa ko ina ka tafi in ka tafi kasuwa da maza ke harka kasuwanci amma yanzu ka je kwari ka ga ka je kasuwar rimi ka je ina ne duk inda ka tafi su ne ko ina to wannan kuma bayan yawaita kuma ga sanan tsirara suna yawo to kamar yadda aka jarabci bani isra'ila aka ce kar su yi wani aiki ranar asabar to daga cikin sana'a su shine su a wannan kogin wannan tekun to sai ya zama kifi sai ya zo gashi na filin Allah kama a kama wa yau ma la yasbituna la tatihim ranar da kuma ba sa ba asabar ba kifin baya zuwa Allah ya ce kazalika nabluhum bima kanu ya haka nan muka jarraba su da abin da suka kasance suna yi na fasikanci kaga ashe kenan wato kullum mutum sai dai ya sa tsoron Allah a gaban shi me Allah ya haramta me ya hana ka nisanta domin za a jarabce ka da shi za a yi zama gashi nan abin kamar kana ganin shi cikin sauƙi kamar yadda su aka yi masu kenan wannan a yahudawa mutane ne masu hila iri daban-daban hila shine dabara yadda za a je a yi wani abu a matsayin laifi amma a kar a gane laifi ne shine daga cikin halayensu wannan su kamar yadda aka kawo ba wai zuwa suke su kama kifin kai tsira na asabar ɗin ba sun kama kaga sun laifi kenan a abin da suke yi wasu malaman tarihi suka ce zuwa suke sai su rami gefen tekun idan suka yi to sai su ma ranar asabar sai su ma ruwan hanya sai ya taho yadda zai rika gangarwa ramin to kifi ya taho sai ya biyo sai ya zo hesi ta fada cikin ramin in sun gama fadawa sai su datse kaga ranar da zai koma lahadi ya koma ruwa an datse shi bai koma ba sai su zo ranar lahadi sai su kama kaga ba ba su kama ba da hannunsu ran asabar kaga ba cinya ba kafar baya to haka suke wasu malaman suka ce a'a yadda suke yi shi ruwan ne sai su je su sa datsi ga sunan sun taho har bakin gaba hako ina to he su je rana asabar ba kifin za a kama ba zuwa za a yi sai a mai kandagarki sai a datsa wani gefe wasu suna nan ciki to yayin da zai tafi ya koma an datse shi kaga zo su kama wasu ka ce a fatsa suke sawa da koma ranar asabar amma ba za su kamu ba sai kifin di ya zo ya shiga kaga ba ranar suka kama shi ba su ana su fahimta amma dai ranar aka saka mashi koma to ranar asabar ya shiga da zai gude koma ruwa koma ta kama shi ranar lahadi sai aje je a wannan shine hila kenan hila abinda yanzu ake na dabaru ɗabi'a ce ta yahudawa da masu koyi da su kullum shi ba ya yahude abinda yake ƙoƙarin mai da duk abinda yake haram sai ƙoƙarin ya nuna ba haram ba ne ta cikin dabaru shi shine ibn kasir yake cewa wato ainihin wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum ay nabluhum wato na bi izhari samaki lahum ala zahari al-ma'i fil yawm al-muharram e alaihim sai da hu shine jarrabawa mu fito da kifi fili ranar da yake haramun ne su farautarsa e haramun ne to ranar sai zo fili sannan wa ikfa'uhu anhum fil yawmil halal lahum e sai da hu sai kuma mu boye shi ya koma cikin ruwa ranar da halal ne su su kuma sai ya tafi can cikin teku ciki yadda ba za su iya kama shi ba kaga jaraba kenan mm-hmm. Allah ya ce haka nan muke jaraba su domin mu ga imani kenan tunda an hana za su haƙura shine a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tartakibu martakabatil yahud e fastahillu Allah bi adanal hiyali kar ku yadda ku aikata irin abin da yahudawa suka aikata domin ya suke yi suna ƙoƙarin su halarta duk wani abin da Allah ya haramta bi adanal hiyali ta hanyar dabara da hila da wayo da dabara za su bi su halatta abin haka nan yanzu za ku ga abuwa da yawa musulmi suna kokari su rika koyi da yahudawa sai a ce abu wannan haramu ne amma sai a canza masa suna ko a yi masa wata kwaskwarima ko a canza masa launi ko a canza mashi inda ake zuba shi sai a ga kamar ba wancan din bane amma wancan din ne to shi yasa sai mu yi hattara da yadda halayya ta yahudu suke me وإذ قالت أمة منهم لم تعبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين na'am Allah madaukaki ya ce wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum wato ka tuna ko ka ambata lokacin da wata jama'a daga cikinsu umma ana nufin wata jama'a ta su su yahudawa daga cikin suka ce lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum dan me za ku yi ma mutanen da Allah zai halaka su wa'azi aw mu'adhibuhum azaban shadida ko kuma zai masu azaba azaba mai tsanani me yasa za ku yi masu wa'azi qalu ma'dhiratan ila rabbikum muna masu ne dan ya zama uzuri ga ubangijin ku wato mu ba da mu ba mai ba kuma mun ce kar ai ba shine uzuri ba ila rabbikum la'allahum yattaqun ko kuma yi su ji tsoron Allah su tuba su daina dama wa'azi saboda abu biyu ake shi ko dai wanda kake mawa ya gyara wanda shi aka fi so ko kuma bai gyara ba kai dai ka isar ka fita ka yi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi munkar to haka suka ce falamma nasu ma zukiru be Allah ya ce yayin da suka manta suka bar abin da aka tunatar da su suka yaki da shi an jaina alladhina yanhauna an su sai muka tseratar da waɗannan da suke hani ga wannan mummunan aiki na saba ma Allah yin su a ranar asabar muka tseratar da su wa akhadhana alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu sannan muka kama muka damƙi waɗannan da suka yi zalunci da azaba mai tsanani ita ce ba'isin wasu ka ce shadidun au alimun eh azaba mai raɗaɗi ko mai tsanani muka kama su da ita bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci falamma atawa amma nuhu an yayin da suka yi wato kangare kan abin da aka hana nan suka ci gaba da yi ba su bari ba ƙulna lahum sai muka ce da su kunu kira da tarhasi'in to ku zama bire kaskantattu a duba bani isra'ila wasu an masa kan masu rajafa wasu an wa haka dai ku zama birai to a nan za mu ga wannan kissa ana so a nuna mana waɗannan mutane sun kasu kashi uku kenan kun gane gari ne na wannan aila wanda suke gefen gaba ta teku sana'ar su an hana su aiki ran asabar aka jarabce su da kifi ya zo to sai suka su kashi uku umma ta farko su ne wanda suka yi ta'addanci suke zuwa suke yi ta biyu wanda suka ce bari mu yi masu wa'azi don ya zama gargaɗi gare su mu kuma ya zama da ƙoƙarin wanke kanmu allah ya sani ba mu ba mun hana su ko kuma a samu su shiryu kaga jama'a ta biyu kenan ko na uku kuma a'a na biyu su ne wanda suka ce me limata izuna qauman illahu muhlikuhum dan me za ku yi ma mutanen da Allah zai halaka su gargadi kun gane na farko wanda suka yi ta'addanci suka yi na biyu wanda suka ce dan me yasa za a yi masu wa'azi su ba su yi ba kuma ba su yi wa'azi ba yan ba ruwan mu kenan kun gane suka ce me yasa za a masu wazi ai mutane ne da Allah zai halaka su ko zai kama su da azaba mai tsanani saboda haka mu mu ga dalilin masu wazi ba kaga kai so na biki na uku masu masu wazi wanda suka ce a'a mu ne masu wazi saboda abin ɗayan biyu ko dai ya zama sun tuba sun ji tsoron Allah sun gyara wanda haka aka fi so ko kuma ba su gyarin ba mu ya mun zama mun isar da uzuri wurin ubangiji mun ba mai ba kuma mun hana wannan su ne uku sai Allah ya nuna mana to da wannan abu ya faru ya abin ya kasance sai aka ce wa idh qalat ummatu minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadidan qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun kaga su ne nawa wato biyan an faɗa mana su nan a dunkule na biyu suka ce dan me za a yi ma mutanen da za a halaka su hmm? ko a yi masu azaba dan me yasa za a yi masu wani wazi kamar yanzu yadda yake faruwa ga mutane yana ta abin da yake ce ka kyale su kawai kowa dai tashi tafi shi ya za ka yi da mutane yanzu bayan duk sun lalace wani wa'azi ke yi kaza kaza ka yi wa'azi kar ka faɗi wannan magana domin gashi abin da aka faɗi a nan su wannan suka ce a'a sai masu wa'azin ƙalu su kuma suka ce ma'aziratan ila rabbikum saboda mu sami uzuri wurin ubangijin ku cewa mu mun masu wa'azi ba gani muka yi suna muka ja baki muka shiru ba mun yi amru bil ma'ruf wa nahy munkar ko kuma Allah ya shirye da su to da wannan abu aka kasu uku Allah ya ce ma na su ma zukiru be yayin da suka ki suka bar abin da aka yi masu wa'azin da shi kaga ba su ji wa'azin ba kenan Allah sai ce an zainal ladina yanhauna anisu sai muka tseratar da wanda suke wa'azi ba su bane yan hauna ni su da suka hana su nan sai suka muka tseratar da su da halaka ta zo ba halaka da su ba kaga duk annabawa da suke wa'azi ba Allah ya tseratar da su yake ba ko to su ma sai aka tseratar da su sai Allah ya ce wa akhadna alladhina zalamu bi adhabin ba'isin bima kanu yafsukun sai muka kama wanda suke zalunci zuwa kenan masu laifi wanda suke yin su ranar asabar su kuma sai muka kama su da azaba mai raɗaɗi saboda abin da suke na fasikanci mana na saban Allah kenan to kaga san ka su shi biyu Allah ya ce yayin da kuma suka kangare suka kima bayan azaba kuma sai muka mai da su birai to birai suna nan har yau su ne birai mai su haihuwa irin na yanzu ko kuwa ba haka ake nufi ba malamai suka ce su waɗannan an yi kuma in ma sun an halaka su gaba ɗaya shi kenan su mutu ba wai su ne birai na yanzu da ake gani ba an mai da su birai saboda a nuna ƙasƙancinsu eh, ai yahudu an mai da su hatta ma alade wasu ko ai eh, wal khanazira wal qiradata duk an mai da su saboda irin halayya irin nasu to sannan ibnu kasir sai ya ce anan zamu ga bangare biyu an faɗi makomasu wancan an tseratar da su wanda suka yi wa'azi wanda suka yi laifin halaka su wanda suka yi shirufa ba ce komai ba a kansu anan dai zahirin aya ko to sai malamai suka kasu biyu wajen yaya manufarsu a ina makomarsu wani ƙaunin suka ce ai su ma waɗannan wanda aka yi shiru ɗin nan fa an tseratar da su suka kafa hujja da siyakin aya ita kanta aya ɗin mai aya ta ce wa akhadhana alladhina zalamu bi azabin ba'isin ko eh ma kanu yafsukun falamma atawa amma nuhu anhu قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينحون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مكة wato ainihin kama muka damƙi wanda suka yi zalunci to su sun yi zaluncin sun je sun yi su ba su yi su ba zai kafa hujja da wannan wannan nukdar suka ce ala cewa yayi mun damƙi waɗanda suka yi zalunci da azaba mai raɗaɗi to su tun da ya shiru ba damƙe su ba su ma tsirratar da su kenan sun yi kama da asabul arafi kenan ko ko ba haka bane su zina na tsakiya ya aka yi ƙarshe dai sun sami rahama ubangiji suka ce tun da an kama masu laifi da azaba karara su ba ce an kama su ba su ma tsirratar da su kenan iko bin kisir ya ce a wani wurin ya ce ai abin da ya faru sun yi shiru ba su wa'azi ba shi ya sa Allah sai ya shiru fa nassa ala najatin nahina Allah ya nassin tseratar da wanda suka yi wa'azi suka yi hani sannan wa halaki zalimi da kuma kai bayanin halaka wanda suke yi zalunci wa sakata anin sakitina Allah ya shiru kan wanda suka yi shiru suka yi wa'azi kuma Allah ya shiru akan su bai ce komai ba za a min jinsil amali aiki abinda kai shi za a maka kun shiru ba ku yi wa'azi ba to ya shiru ba za a faɗi ina ina mako muku take ba yanzu ɗabi'a wasu kina a wannan rayuwar da muke wai saboda yanayi ma na rashin taɓa haƙƙin wani ko shiga 'yancin wani ba ruwan ka da abin da mutane suke ba za ka ga abu ka ce a daina ba ba kyau a'a kada ka yi sai kowa ya abinda ya ga dama saboda 'yanci kina wayewa kina. ba ba haka ake ciki ba yanzu to wannan kuskure ne shi kaga abinda aka nuna ɗaya ƙaunin ko sai suka ce a a a saki tina nan fa kano min alhalikina suna cikin halakakku tunda wa'azi ai Allah cewa yi ku umarni kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kuma umarni nan har yahudu can an umarci su da yin shi sai ga tunda basu ba su ma fa sun halaka haka dai aka ta abin nan ƙarshe dai wato ibn kasir cewa Allah dai shine masali wallahu alam da ya gama duk kama ganganin sai ya ce wato ainihin a ya ce najatu sakitina aula min alqawli bi haza a ce sun tsira ya fi dacewa akan magana cewa sun halaka li annahu tabayyana halahum ba'da zalika ai halin su ya bayyana da aka ce an kama wadancan da azaba wal salafi su tun da aka shiru ba kama su ba sun tsira kenan sai ya ce wallahu alam Allah shine masani almuhim dai wannan issa tana nuna mana cewa manzo ana ba shi labarin abin da ya faru ga iyayen yahudawa can kakanninsu na zamaninsa in shi sun ki faɗin abin da yake cikin wato littafinsu na sifofin annabi to ga kisa an yanko bainan amma an faɗa mashi abin da ya faru kuma haka yake a cikin su sannan kuma an ba mu darasin cewa lallai duk mun ga abin da bai dace ba mu yi wa'azi mu hana kada mu ce ba ruwanmu kowa da kanshi a'a mu hana shi fi kyau tun daga wanda suka hana sun sami yabo karar an ce an tseratar da su Allah ka tseratar da mu me Allah ya ce وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم نعم ألا مدوك كيتشي وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء الأذى أي وإذ شيما كما معنشك تنا كوك ka ambata lokacin da ubangijinka eh ta'azzana ubangijin ka ya shela ya shelanta ya sanar cewa la yaba a alaihim da sannu wato lalle Allah zai ta turawa yana tayarwa ila wato alaihim a kan su bani isra'ila ila yawmil kiyama har zuwa tashin kiyama za ta ta aika masu manya su muhum su al'azab wanda zai rika ɗanɗana masu mummuna azaba zai rika cutar da su da azabtar da su haka Allah ya shelanta cewa a gaya masu yahudawa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati eh ubangiji zai dinga tayarwa wanda zai rika ɗanɗana masu mummuna azaba ila yawmil qiyama har tashin qiyama kaga yahudu sun bani kenan inna rabbaka lasari'ul iqabi lalle Allah ubangijinka mai gaugawar uquba ne wa hula gafuru rahim sannan kuma lallai shi mai yawan gafara ne mai yawan gafara kuma mai jin kai to a wurin za mu ga malaman tafsiri suka ce yahudawa abinda suka ga da shi kenan tun da suka yi ta saba ma Allah suka kangare suka yi ta cutar da su to kuma sai Allah ya alkawari haka za su rayu har tashin kiyama babu jin daɗi za a tura masu da wanda za su yi ta ɗanɗana masu azaba iri-iri eh tun kafin zuwa manzo kaga wancan lokacin a mai da su kaza a ce kaza su yi laifi a ce su kashe kansu haka suka yi tai ba su taba jin daɗin rayuwa ba suka tafi an ce su je baitul maqdis suka je suka yi ɗima shekara arba'in suna tangaririya haka aka yi ta yi suka yi ta yi har aka zo bayan annabi musa kafin zuwan manzo aka wani sarki da aka yi ana ce mashi abin nan kwamina bukta nassar ya rika ɗanɗana musu azaba yana kashe su ya dankara musu jizya suka dinga biya haka haka har zamanin manzo sallam shi ma da aka zo komai na bayanin manzo yana cikin littafin sauyankon su ne farko wanda za su miƙa wuya su sallama kamar da suka ce kafin zuwa risalar amma da nabi ya bayyana suka tawaye suka ƙi hasadan min inda an anfusihim za tun zamanin manzo ku duba wanda suke a madina nabi ya dawo yaƙi aka ce wuce wurin banu ƙwaraiza banu nadir banu kaino da aka kakaɓe su garin madina bayan annabi aka je ai tun zamanin annabi khaybara bayan annabi lokacin umar ya kakkaɓe su daga ziyartar arab gaba ɗaya ya fatattake su haka aka dinga masu allah ya tsine masu albarka cewa zai zama ba ma za su san inda za su zauna wuri guda ba kamar da za mu ji a gaba to haka suka ci gaba har yau har gobe lokacin hitila ya zo ilmani ne eh kafiri irinsu amma ya rika kashe su lokacin da aka yi wannan yakin duniya din ya kashe yahuda ya tarwatsa su tun daga nan suka tarwatsa yanzu yahudu wasu suna masar wasu suna habasha wasu na ina ne wasu na amerika wasu na duk kasashen laraba wannan turawa sun yadu suna nan can suna nan tsibi tsibi ba su da wata ƙasa sai isra'ila da su nan ma suka zo suke ta cewa ta suke ta kwace wuraren falisɗinawa suke cewa nasu ne suke wane ne kuma ba nasu ba ne. Allah ya tsine musu albarka kai annabi ya ba da labari za a zo lokacin da kan duniya ta tashi sai an zo ana bin ba yahude za a kashe ya ce ya fake bayan dutse dutsen ya magana ya ce ku zo gashi nan ku kashe shi ya je bayan bishiya zai fake bishiyar ta ce ku zo ga shi nan ku kashe shi saboda yadda Allah ya tsine masa albarka haka za su rayu shine ana Allah ke ba mu labari wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasu'u man man yasumuhum su'al ubangijin ubangijinka wato ya shelanta cewa lalle zai rika tayarwa lokaci bayan lokaci wanda zai rika ɗanɗana musu mummunan azaba har tashin kiyama Allah ka tsare mu da biya irin ta yahudu Allah ya ce inna rabbaka Sari'ul iqabi ibnu kasir ya ce wannan aya da muka ji karshen nan ta haɗa mai ta targi wato at-tarhibu wat targibu ne guda wanda siyaki ne na Qur'ani da zuwa da yawa kai da yake zuwa inna rabbaka Sari'ul iqabi lallai ubangijinka mai gaugawar uquba ne ga wanda suka saba mashi suka saba ma shari'arsa yanzu Allah zai iya su sannan wa innahu laghafurur rahim kuma lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ga wanda suka tuba gare shi suka koma gare shi ya zama sun ainihin bi abin da ya ce na sa dan nan sai gafarta musu shi yasa ayat tana nuna mana mu zauna bainal khawfi wa raja kullun tsakanin tsoron azabar Allah saboda mai inna rabbaka lasari'ul iqabi sannan kuma da fatan rahama shi saboda me wa innahu ghafurur rahim shi mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai saboda haka ayat ta hada mana abu biyu kullum da abin da yake sabo mu nisanta saboda tsoron ubar Allah sannan abin da yake na rahamarsa abin da yake biya gare shi ma'aikata don samun gafararsa da rahamarsa ne Allah ya ci وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون نعم الله ce, دوكا كيتشي وقطعناهم في الأرض أمما مكة su a أبان كاسا الأمة daban دبان shine maganar da na ɗazu Allah ya sanya su ba za su iya haɗuwa wuri guda yahuda haka suke dai dai waɗancan suna can waɗancan yanzu ka ga. 'yan tsirarin da suke amerika sharri irin nasu kuma suke juye siyasar amerika yahudawa yadda suke nan a hakan a tarwatsan amma su suka buwaye duniya su duk abin da ake na shari suna da hannu da su ake kullawa ko mubashir ko kuma gairu mubashir ko kai tsaye ko kuma su biyo ta hannun kuku wanda ba su din ba sai amfani da ku ai abin da ake nasu shi yasa sai Allah ya ce wa qatta'nahum fil ardi umama za mu daddatsa su mu sa su al'umma daban-daban a ban ƙasa minhum salihuna wa minhum duna zalim daga cikinsu akwai salihai na kwarai kamar irin suwa Abdullahi bin Sallam duk sanda ake buga misali dai shi ake gaya mana sai a ce wa wato wa qaumahu da mutanansa kamar Abdullahi bin Sallam shi ya zo ya musulunta tun zamanin manzo ya gaya ma manzo halayya su yahudiya da suke to daga cikinsu akwai irin salihai amma a cikinsu akwai duna zalika wanda ba salihan ba su suka fi yawa Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un muna jarabta su bil hasanat da kyawawan abubuwa da za su same su sannan was sayyiati da munana ko wannan zai sa su dawo su koma su bi hanya waɗannan su ne har mu ma yanzu da su ake jarabta su bil hasanati was sayyi'at hasanat malamai suka ce ai hasanat su ne me abin da ya shafi raka kenan a sako maku yalwa ta arziki ta lafiya ne ta dukiya ta 'ya'ya to wannan ke kenan jarabtawa ce ya za ku yi alfahari za ku yi ko za ku sarrafa abin ku bi Allah da shi sannan kuma sayyi'at shine shidda a sako muku abuwa na tsanani shidda tsanani na talauci ba kuɗi tsanani na rashin ƙoshin lafiya tsanani na eh, abin nan gashirin shugabanci haka abubuwa iri-iri eh war ragabatu war rahba ko a sa muku ku zama kuna ciki na tsoro da firgici wala wal bala shine afiya a baku lafiya yana cikin hasanat Ka gani a ga lafiya a baku maimakon ku sarrafa ta ta saban Allah sannan wal bala da abubuwa na bala iri iri to shine Allah ya ce wa balawnahum su yahudu mukan jarabta su bil hasanati was sayyiati da abubuwa na jin daɗi wani lokacin wani bin kuma da rashin daɗin ko la'allahum yarji'una za su dawo mai Allah ya ce فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذون أرض أرض ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين نعم الله ملوك كيتش فخلف من بعدهم خلف sai muka mai bayansu da wasu mamaya wato khalifofi kenan muka gadar da bayansu wasu masu gadar su shine fa khalafa min ba'dihim khalfun muka mai bayansu da wasu masu mayewa warithul kitaba suka gaji littafi ita ce a taura kenan ya na arada hadal adina amma suna karɓar wani ɗan abu na wannan duniyar wacce take ya kaɗan’ eh an abun abin da ake nufi malaman yahudawa da suka zo daga baya ka ba masu a taura maimakon su su aiki da ita da abin da ke cikinta na hukunci na gaskiya alƙalansu in suka je kotu sai bala'in cin hanci in aka ba su wani abu na duniya ga littafin sun karanta sun san gaske sai su jingine sai su je su karbi cin hanci shine ya khuzuna arada hadha adna sai su karbi wannan irin abar ta kusa ita ce duniya sai su karɓe ta wa yaquluna sayughfaru lana yace ba komai da sani za a gafarta mana ba komai ai ai abin menene yake ci yanzu ai Allah maji eh ai Allah gafuru rahim ne eh Allah Allah maji roƙo ne eh ai laifi <laughs> Allah ya sauƙaƙe wa in ya'tihim aradun misluhu ya'khudhu bayan nan idan wani abin duniya ya sake zuwa masu a'a nan ma dai ya ku sai su sake karɓa ba can sun tuba ba to ai kenan kai tuba mazuru mana to amma sai su sake wa in ya tihi ma'aradun misluhu ya akhuzu in wani abin duniyan ya sake zuwan masu na haramun sai su sake karɓa suna ji suna gani alam yi ukhadha alaihim mithaqul kitabi Allah yace ce shin ba ai ɗauki alkawari da su bane a cikin littafi za su bi littafin za su kula za su riƙe alkawari ba za su yi sabo ba yi wannan da su ba ne. cewa Allah ya ƙulu alallahi Allah illa kada su faɗi komai dangane da Allah sai abin da yake na gaskiya waccan magana da suka faɗi cewa ainihin ba komai su yi lana a cikin littafin su an yi wannan ka yi laifi sai ka je ka nuna ai ba komai a san Allah ya faɗo na a taura sha kai ta laifi kuma sai gobe ma ka sake jibi ma ka sake ka ta ba komai Allah zai gafara akwai wani a rubuce ka ga me yasa kuke faɗan abin da ba shi kuke jingina ma Allah Allah ya kulu alallahi illa alhaq ai an yi alƙawari da su ko alam yu'khadha alaihim mithaqul kitabi Allah ya kulu alallahi illa alhaq shin ba alƙawari da su ba a cikin littafi cewa ba za su faɗi komai ba game da Allah sai gaskiya amma gashi suna faɗin abin da babu cikin littafin wa darasu ma fihi kuma gashi sun karanta sun yi darasin abin da ke cikin sa ba sani ba yahuda kun san malamai ne su ba kamar kiristoci bane jahilai duk abin da bai hudu yake ya sani idan ya take kawai shi yasa kullum kake addu'a kada ka bi hanyar yahudu su ne wanda suka sani suka ki aiki da sanin ko kuma hanyar kiristoci wanda suke tafiya kan bata ghairul maghdubi alaihim wala dhallin kullum addu'a da muke kiran Allah ya ce wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun to ai ko gidan lahira shi yafi alkhairi ga waɗannan da suke takawa eh yattaquna suke jin tsoron Allah ba wai dan abin da za a baka ba na nan duniya ka san haramu ne ka ci ka cinye kuma gobe ka je ka gama da fushin Allah a'a wadarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun gidan lahira shi yafi alkhairi ga wanda suke takawa afala taqilun shin ba ku yi hankali ba ku daina cin haramun ku daina cin rashwa ku daina cin abubuwan da kuka san kuma laifi ne ka san wanda ya san laifin abu yake ya fi za a fi kama shi da azaba gobe kiyama ne masikuna bil kitabi waɗannan da suke riƙo da littafi kam kam wanda aka ba su suka rike shi ba riko sakwa-sakwa ba wa qamu salata kuma suke tsaye da sallah inna la nudhi'u ajra al-muslihin lalle mu ba za mu tozartar da ladan masu kyautatawa ba wanda suka riko da littafi kenan suka bi manzan da aka aiko masu suka riƙi littafin da aka ba su suke tsaye da sallah to ba za mu tozartar da ladansu ba eh duk masu kyautatawa masu wato islahi kenan to su ne muslihina gyararru masu kokarin gyara wasu kenan zama salihi muslihi salihi gyararre a karan kanka muslihi mai kokarin gyara wani to Allah ya ce ba za mu tozartar da ladan masu kokarin gyara wasu ba ne Allah ya ce وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون hmm. to kafin wannan aya waccan dai da muka wuce ibn kasir yake cewa da aka ce wa in yatihi ma'aradun mithluhu ya'khudhu yake ƙara sharhi yace ai abinda ake nufi shine wani abu na duniya in ya zo musu a kalo la yubaluna halalan kana au haraman ba su damuwa halal ne ko haram kawai inda duniya ce ga ta to yau kun san ana cikin wannan bala'in ko mutane da yawa yanzu gani suke kawai halal shine abin da ya zo hannunka haram kuma abin da bai zo hannunka ba eh ba ruwan mutane da tsantsinin wannan abu kuma musulmi ma ne ma suke shiga wannan matsalar kai da kake da halal da haram kake da riba da riba kake da duk komai an fayyace maka to amma sai ka gane ma ake a kama hanyar yahudu to su dai ga ɗabi'a su qur'ani ya gaya mana su babu kawai in wani abu na duniya ya zo masa sai su karba sai su ce ba komai sai yau gafaru lana za a yi mana gafara wannan shine kullum fatan su za a yi mana gafara za a yi muku ina yau kai laifi kuma ka san laifin ne gobe kuma kai sake da gangan kullum haka ina taubatan nasuha da aka ce hmm? sharuɗan tuba ka bar abu kuma da niyyar ba za ka ƙara koma ba ka yi nadama a na baya ko ka bar shi nan take da ka san kuskure ne ka tuba ka bar shi da niyyar ba za ka ƙara koma ba sannan abin da ka yi na baya ka yi ta nadama a kan shi haka mai ahalar ya ce ku kaga sai mu yi hattara in mun ji irin wannan sai mu daina domin ɗabi'a su ce su ne Allah ya ce wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wala taktumuna su ne wato ka tuna ka ambata lokacin da Allah ya ɗauki alkawarin waɗannan su ahli wanda aka bai wa littafi cewa wannan abin da aka ba su da sannu lalle za su bayanin sama mutane ba za su ɓoye komai ba amma fa na ba wara'a zuhurihim sai suka yadda wannan alkawarin can bayan bayan su washtarau bihi samanan qalila suka sai wato wani abu na duniya da 'yan kuɗi kaɗan da an ba su abu sai su ɓoye gaskiya suke faɗi malamai wanda suke koyi da halayya su ka san abu ga yadda yake saboda kawai kar a hana ka abin da ake baka sai ka ki bayani idan haka nan wani abin mai mulki ne ba za a faɗa masa gaskiya ba a shi ma in mai kuɗi ne diddai saboda mai wani abu na duniya sai Allah ya ce fa bi sama yashtaru kir da abin da suke wato saye na ɗan abin duniya da wancan sai Allah ya ce wa izina taqanal jabala fawqahum ka tuna ka ambata lokacin da muka cicciba dutse muka daga shi akan su su yahudi dai ka annahum zullatun kamar wani girgije haka muka dora shi wa zannu annahu waqi'un bihim suka tabbata fa zai iya auka musu lallai waqi'un bihim zai iya auka musu eh khudhu ma atainakum bi quwwa muka ce ku rike abin aka ba ku da karfi wadhkuru ma fihi la'allakum tattakun ku tuna abin da ke cikin sa na wa'azi da gargadi la'allakum tattakun tabbas za ku sami takawa malamai masu tafsiri suka ce yahudawa haka shi yasa ɗabi'a su har yanzu za su yi sujada da gefe suke nan gefen hagu suke ba sa sa goshin su haka ƙasa gaba ɗaya idan su sa ƙasa idan su dama yana kallon sama can kuma haka saboda <laughs> da aka yi masu na ɗaga masu dutse in ba su ɗau abin da aka sauka masu suka yanki dai dutsen zai likito masu dutse aka ɗaga sama shine can wata a cikin surun nisa Allah cewa rafana fauka Bimi bi misaqihim eh aka ɗaga dutsen nan shine wa rafana fauka tura muka ɗaga dutse a kansu muka ce masu me ya zama kamar ka annahu zulla kamar wani girgije ne a kansu wa zannu suka tabbata zannu anan wato yaliyakin kenan hmm. suka sakankance tabbas waƙi bihim shi mai auka musu ne malamai suka ce ai mala'iku ne suka daga dutsen eh rafatatul mala'ikatu fawqa ru'usihim eh ya zama kamar wani girgiji aka ce to ko ku riƙe abin da aka aiko ku da shi aka aiko muku da shi na gaskiya ko kuma a sako muku shi hmm. shine khudhu ma atainakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku tuna abin da ke cikin sa na wa'azi lallai za ku sami takawa za ku ji tsoron Allah mai Allah ya ce wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhuhim durriyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum hmm. qalu bala shahidina أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نعم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ۖ أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون نعم الله مدوك كيتي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وإذا أخذ كتنا كوكا أنبتا لوكا تشند أخذ ربك ubangijin ka ya ɗauki alkawari min bani adama wato ya yi alkawari tsakaninsa da 'ya'yan adam min zuhurihim zurriyatahum lokacin suna cikin bayan babansu shine adam ɗin cikin tsatsansa lokacin dukkan zuriya tasa kenan wa ashhadahum ala anfusihim ya shaida masu a karan kansu suka shaida yayin da ya ce alastu bi rabbikum shin ni ba ubangijin ku bane alastu bi rabbikum ni ba ubangijin ku bane qalu bala hmm. suka ce eh kai ubangijin mu ne ya Allah hmm. shahidina mun shaida kai kai ne ubangijin mu kuma mun shaida kai ne abin bauta kalmar nan ta la ilaha illallah hmm. an ta ƙulu yawmal ƙiyamati don kada ma ku ce gobe ƙiyama inna kunna an haza ghafilin lallai mu mun kasance game da wannan shaida ɗin mu ga falalu ne mun manta da ita shi yasa ga tana ka sake maimaita muku cikin Qur'ani wannan al'umma gaba ɗaya kenan malamai suka ce can a baya su bani Isra'ila an ce su riƙe alƙawarin da aka abin da aka aiko masu ko alƙawarin su ma su riƙe shi da ƙarfi to wannan su a keɓe kenan to su sai aka zo gaba ɗaya Adam gaba ɗayan su ɗayan Adam tun dukkan muna cikin tsatsansa eh sulbe adam cikin tsatsansa Allah ya yi wannan shela ya ce alastu da rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala dukkan mu muka ce eh, eh kai ne shahidina mun shaida mu kai ne abin bauta kai kada ya Allah hmm. kowa ƴaƴan adam fidira ta ubangiji da ya sa ma ƴaƴan adam fidira ce ta bauta ma Allah shi kaɗai. Hmm. wannan Allah ya yi wannan alƙawari ya ɗauka da 'ya'yan adam dan me don kada ma su ce gobe kiyama inna kunna an haza gafilin mu game da wannan alƙawari mu ga falallu ne Allah ya alƙawarin sannan kuma ga shi cikin Qur'ani an sake tuna aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim ko kuma taqulu ku ce inna inna ma asharako asharaka aba'una ai mu mu ne suka yi shirka min qablu gabaninmu wa kunna zuriyata min ba'de mu kuma ƴaƴansu ne mu magadansu ne kawai zuriya ne sun tashi suna shirka mu suna yi ma muka tashi muka suna yi kawai shikenan kamar gada shirka muka yi ba laifinmu mu bane kenan to dan duk kada ku faɗi wannan a bi ma fa'alal ko ma fa'alal mubtilun dan kada ku ce a likuna yanzu ka halaka mu da abinda masu barna suka aikata dan duk ku faɗi wannan shi yasa Allah ya alƙawari da dukkan yayan adam a ban a cikin tsatsan adam cewa waye ubangiji kuka ce Allah shine ubangiji shine abin bauta kun gane wa kadhalika nufassilu al-ayati la'allahum wa la'allahum yarji'un Allah ya haka na muke rarrabe ayoyi wa la'allahum yarji'un saboda ko bayi za su koma su tuntuntuni su koma kan daidai ibn kasir yace ce a nan wurin ana so a tuna mana cewa na farko dai fidira da Allah ya halicce mu gaba ɗaya shine bauta Allah sannan sai dai daga baya wani abu ya zo ya sami shi ɗan adam shi ɗan ya ja shi iyayensa su raba shi da gaskiya to sai kuma risala sai ta amfani sai manzanni manzanci risala sai ta zo ta aiki shine aikuwa na nuhu da dukkan sauran manzanni sun zo ne su sake mai da mutane kan su domin asali shine me kullu mauludin yuladu alal fiɗarati illa abawahu ya hawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani haka annabi ya ce sannan a cikin aya ma Allah ya ce fa aqim wajhaka dini hanifan bidratallahi allati fadara an alaiha la tabdila li khalqillah Allah ya ce fa aqim wajhaka dini hanifan ka tsayar da fuskarka ga addinin nan miƙaƙƙe wanda yake fandare ma dukkan wasu addini haka haka ya manzo to kaga kuma haka ake so ku mayar fidaratan lahi fidira ce ta Allah wacce mai fadaran nasa alaiha ya halicci mutane a kai. dukkan mu nan mu rika jin Allah za mu bauta ma shine cancanta dan ce ma rabbu ka san shine khaliqu raziqu shine muhi shine mumitu sai kaga shi ya cancanci bauta wannan ɗabi'a ce in ka ga an dare wani abu ne zo daga baya shi yasa sai Allah ya ce an sa maku wannan alkawarin saboda kada ku zo ku ce ai gobe kiyama ga hujjojinku mu ba sani ba ya Allah mun gafala shi yasa muka yi abin da muka yi a'a ai alkawari aka dauka kuma kamata ku riƙe alkawarin ko kuma ku ce mu iyayenmu ne suka shirka mu kuma mun zo bayan su ne a matsayin zuriyar su muka ga suna yi muka gaje su wannan babu babu hujja wanda duk ya ga baban shi yana ba daidai ba ya babba ba ya ce daidai domin kabarin ka daban nashi daban sannan tambayar da za a zo irin wannan ba hujja ba ce sai ka basu sannan kada ku ce don me ainihin a halaka ku da abin da wasu masu ɓanna suka yi to ku basu mana an ba ku hankali an aiko maku manzo an aiko maku qur'ani duk mai ɓanna ba shi kakka bi shi wa kadhalika nufassilul ayati wala allahu yarji'un haka nan dai muke rarrabe ayoyi saboda ko mutane za su koma su bi daidai kamar yadda ya zo cikin hadisi annabi yake cewa wato ainihin a ya lahu cikin hadisi kudisi Allah zai ce inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina masu bin addini mai kakke asali hunafa kenan faja'atuhum shayatinu fajtalathum an dinihim sai shaytanu suka zo suka fisge su suka raba su da addinin su wa harrama da alaihim ma a ahalaltu lahum suka rika haramta masu abin da ni halatta masu. mun karanta wannan hadisi a baya a nan ma gashi ya sake kawo shi saboda muhallin shahid sai ya ce ya gabata a can bayan mun karanta shi saboda dai ana so a nuna mana cewa ga yadda al'amarin yake saboda haka a yau ba wani mai hujja wanda zai zo yana wani abu ya ce 'yan shi ya gada ba wani mai wani abu da yake a ce shi bai sani ba a alkawarin na na na Allah ka ba mu ikon cika shi Allah ka sa gobe kiyama mu zama cikin waɗanda za mu ba da amsa cikakka eh abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya aladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafirai Allah ma izal islam wal muslimi wa adhilla shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'id wansur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin Allahumma